الله الرحمن الرحيم wannan shine majalisun mu na bakwai a cikin littafin ahmiyatul waqt fi hayati talib almuslim zamu tashi khafa'isul waqt abubuwan da lokaci ya ke banta da su wasu siffofi masu ban mamaki da lokaci yake da su ولشيخنا الدكتور يوسف القرضاوي أطال الله عمره لخدمة الإسلام بيان شاف في هذا المجال babban malami a wannan zamanin al'allamatu yusuf al-qaradawi hafizahullahu ta'ala yana da bayani mai warkarwa mai gamsarwa a wannan bayyana وذلك في ya yi wannan bayanin ne a cikin littafinsa mai muhimmanci al hayakin fi muslim sunan littafin nasa kenan littafi ne mai muhimmanci kusan a wannan zamanin duk wanda ya rubutu bayansa, to sai ya koma wannan littafin nasa ya ɗarsa su ya ɗibo hasken da shi ma ya sa a cin wannan littafin nasa to yana da bayani a gama da wannan siffofin lokaci wasu siffofi na musamman da lokaci yake da su walida Aminu ila naqli ma sajjalahu fil kitabil mazkuri saboda haka nima na zaben karkata in kwafo abin da kai tsaye malam alƙardawi ya rubuta a cikin littafin nan nasa da aka ambata bi talhisin amma zan yi tankaɗe da rairaya wa ijazin kuma in taƙaita zan yi tankaɗe da rairaya ba duka lafuzzansa zan kawo ba sannan kuma zan taƙaita lafuzzan nasa in kawo su zama ‘yan kaɗa wannan hafa isul iyaka kawai malam karzawi ya kawo abubuwa guda uku sufofi guda uku akwai wani malami da ya masa istidraki ya ƙara masa ya ce annahu mazin wa hazirun wa mustaqbal cewa daga cikin sufofin lokaci masu ban mamaki lokaci abu uku ne akwai lokacin da ya gabata Shi shine ahadun kenan shine sannan sai na biyu sai hadirun halin da kake ciki lokacin da kake ciki sai kuma mustaqbalu lokacin da za ka fuskanta nan gaba to ga sinan يقول الدكتور isu. Lokaci yana yana wasu wasu siffofi keɓantattu ya tamayyazu biha wanda yake bambanta da sauran abubuwa da Allah ya halitta daga gare su yajibu alaina an nudrikaha ya wajaba mu san waɗannan sufofin haqqa idrakiha gaskiyar sanin wa anna ta'amala ma'ahu ala dawiha sannan in zai mu'amala da lokacin mu to mu yi mu'amala da shi a ƙarƙashin hasken waɗannan siffofi ke ɓantattu na musamman na lokacin duk lokacin da za ka yi mu'amala da lokaci to ka riƙa ɗaukan waɗannan siffofin su zama maka su zama maka wata fitila da ke haska maka gabanka tabbas wannan yana taimakawa wajen fahimtar matsayin lokaci da kuma yin abin da ya cancanta a yi a cikinsa min ha daga cin waɗannan sufofin sura'atun ƙiba'i lokaci yanzu nan zai tafiya baka shi yasa aka gwaito daga al'imamu shafi rahmatullahi alaihi ya ce sahibtu sufiyata wa mastafattu minhum illa bi salati kalimati ya ce na yi zama da sufaye ban fa'idanci da komai ba sai da kalmomi uku to min bayanin kalimatin salafi salati ya ce min kanu ya kuluna alwaktu kasaifi in lam taqta'ahu yaqta'aka shi takobi ne lokaci kamar takobi ne in baka sauri ka fille shi ba shi sai fille ka in baka sauri ka fille shi kayi abin da ya cancanta a cikin sa ba to shi sai fille ka ana nana na wata rana kun sai a ce baka ana ana rayuwa ana na ana rayuwa ana na ana rayuwa mutum ya ki amfani da lokacin sa yadda ya cancanta ana nan pip sai a ji ba shi ya zama labarin. shi yake ba da labarin mutuwar wasu sai ya zama yau ana ba da labarinsa yanzu mutane nawa ka sani announcers a rediyo amma ba su nan da wanda suka iya faɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da masu cewa inna lillahi wa alaihi raji'un da masu cewa inna lillahi wa alaihi raji'un da masu cewa inna lillahi wa inna alaihi raji'un ba su nan kala kala dukkanin su suna nan da yawan su suna mutuwa su suke ba da labarin wane ya mutu wane ya mutu wane ya mutu wata rana sai a zo ana ba da labarin cewa su suka mutu hukumul maniyyati fil bariyati jari ma hadhihi dunya يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار جبلت على قدر وأنت تريدها صفوا من الآلام والأقدار ومكلف الأيام ضد طبائها متطلب في الماء جذوة نال كيني قكي بعد الأبان وانا زي يامت وانا يامت wata rana kawai sai za a ba da labari ke kamu na sa mu cika da imani wasu afin ƙira'i tsoron wucewarsa fahuwa ya murru marar sahabi wallahi lokaci da kake ganin sa ju wucewa yake yadda ka san girgije na wucewa wa ya jiri zariyar rihi sannan yana gudana ne irin yadda iska take gudana haka lokaci yake tafiya sawa'un kana zamana masarrati daidai ne wannan lokacin naka lokaci ne na farin ciki wa farhin da minna am kana zama abin wa tarhin ko ko lokaci ne na bakin ciki da damuwa dukkanin su saurin wucewa gare su amma sai ka maka wata latifa latifa psychologiya latifa nafsaniya sai ya ce wa in kanat ayyamu suri a tara, duk da cewa kwanakin farin ciki sun fi wucewa da wuri haka ne ko ba haka bane wa ayyamul humumi tasiru bi bu'in wa tashaqul su kuma kwanaki na bakin ciki to zaka gansu suna tafiya ne bi bu'in suna tafiya gwamin jaki za su ba za su ba da jinkiri suke tafiya wa tashaqul sannan kuma su nauyi zaka ga sun maka nauyi amma sai ce lafil haqiqati ba wai a haƙiƙa waɗannan lokutan ƙara jansa ake bane minti ɗaya zama biyu a'a ko sakon ɗaya ya zama biyu ko awa ɗaya ta zama biyu ko sati ya zama sati biyu a'a a haƙiƙa yadda kwanakin farin ciki suke haka kwanakin bakin ciki suke walakin fi shu'uri sahibiha sai dai a jin mai yin wanda aka jarrabe shi da ayyamu al-iqti'abi wal tarahi to shine ya zama kwanakin sa suke da sir ganin sun dade dare sai masa tsawo kalaili mai ilqais imul qais ya ya sajjala maka wannan ya sajjala maka wannan kuma ya faɗa maka ya kasa maka kwanakin da a ta tasa a mu'allakarsa kwanakin farin ciki sai ce ala rubba yawmin laka min hunna salihu wala siyama yawman bidarati julujuli kaga yawmin salihun ne ana so da ka yana son amma can kuma yana da me yana da allailu tsawi وليل كموج البحر أخاف دوله علي بأنواء الهموم ليبتلي فقلت له لما تمط بسلبه وأغدف أعجازا وناع بكلكله ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثل ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي يا أخي ونن دريني طوان بلائي ألا انجلي ويبقى ذاك يا يبني بصبح safiya ta zo wa mal isbahu minka bi amsali ai safiya ba za ta zama kamar ka ba safiya cikin farin ciki in mutum bai da lafiya da daddare ko ya shiga wata damuwa to gani yake dare ya masa tsawo agogon bangonsa da yake tik tik sai ya faɗa mai bakin cikin a zuciyar shi damuwa zai rika tuno masa sai ya karanta masa karatu kawai ya je yana magana da shi agogo ya ce tik sai ya faɗa masa damuwar da yake ciki ya tuno masa da wannan damuwar kaga daren bakin ciki kenan so da kafi shuri sahibi hane ta tsulu mun gane shi kuma wannan tun da cikin sharholiya ake me yasa me yasa mutum yana cin farin ciki wani zuwan kawai sai a ce ai lokacin sallah yayi sai ya yanzu har zahar ta yi ana cin munna amma in a cikin damuwa yake shi yasa ka je ka tambayi mace ne ciki ba wanda take ganin kwanaki ba wanda ke ganin kwanaki na mata tsawo kamar mace ne ciki saboda nauyin da take ɗauke da shi wannan ta sakuli din sai ta ga dare ya dade bai waye ba haka kai ma in ka shiga damuwa haka kake ranar da aka ce ka kasa bacci saboda damuwa to gani kake dare ya maka tsawo sai kamar an ka daren ne alhali ba haka ba ne ka a kashe take can kawai sai ka ɗan kunna ko ka kunna wayarka sai ga karfe ɗaya da rabi ne na dare kai ka ga ta hudu da rabi ne kana jiran a kira a salat khairun minan nau ko zai ga ɗaya da rabi ne ko ka gama sha biyu da rabi alhali kana ganin ka daɗe ka daɗe ka daɗe to Allah shi kyauta da daren bakin ciki da daren farin ciki dukkaninsu matsayinsa ɗaya kuma saurin wucewa gare su wa mahma la umrul insani di yadda rayuwar mutum ta tsawaita fi hadihil hayati duniya a wannan rayuwa ta duniya fa huwa qasirun to gajeruwa ce shi yasa aka tambayi sayyidina nuhu alaihi salam aka ce ya nabiyallahi nuhu kaifa ra'aita duniya kala ka qadarin laha babani dakhaltu min ahadihima wa kharajtu min al-akhar ya annabi nuhu ya kaga duniyar nan yan jarida suka je misali suka sa mai lasika a baki to dattijo annabi nuhu alaihi salam alaihi salam shekarun ka gayi ta dade a duniya dubu ba hamsin da'awa arba'in kafin da'awa kafin a aiko ka annabi sannan kuma gayi an yi duba na an gama ba mu san ko kwana nawa yayi ba mu san shekara nawa shi kwana nawa ya kaga duniyar nan ya ce wallahi kamar gida ne mai kofa biyu na shiga ta gaba na fita ta baya irin gidajen wasu a najeriya hmm? to shi ne wannan fa ƙasirun, gajeruwar rayuwa ce ma damal mautu huwa nihayata kulli hayy matukar mutuwa ita ce zango na ƙarshe na rayuwar dukkan mai rai wallahi wannan rayuwar gajeruwa ce wa rahimallahu sha'ir allazi ƙada. Allah ya ji kan mawakin da ya ce wa idza kana akhirul umri mautan fa sawa'un qasiruhu wa tawilu wa idza kana akhirul mauti akhirul umri mautan in dai karshen rayuwa ya kasance mutuwa ne ashe fa sawa'un qasiruhu wa tawilu ashe da doguwar rayuwa da gajeruwa duk ɗaya ne da wanda ya kwana ɗaya a duniya jariri da wanda ya shekara arba'in din ina ne na za su koma ina za su haɗe za a je a haɗu a mahasharu za a da a filin tashin alkiyama kuma wani abu a ciki wannan ita ce hasisa ta farko sifa ta farko ta lokaci so atun kiza'i kowannen mai ƙudurta a zuciyarsa ya rika kawo cewa lokaci wani abu ne mai saurin wucewa ya mu'amala da lokaci akan wannan in mutum yana tuno wannan ba zai tsaya wasa da lokacinsa ba ba ai alhasisatu saniya annama mazamin hula ya'udu wala ya'ud yu'awwadu lallai duk abin da ya wuce nashi la ya udu ba zai dawo ba ko zai dawo shi ya sa abu al'atahi ya yi ce ba kai to ala shababi dam i'aini fama yughni al-buka walan nahibu ala laita ash-shabab ya'udu yawman fa ukhbirahu bima fa'ala al-mashib zai dawo ya ce ba kai to ala shababi bidan i'aini na ta kuka saboda ƙuruciyata ta wuce da hawayen idoniya fama yughnil buka? walan nahibu kukan da nayi bai amfanar da ni ba walan nahibu kunji da na yi ina kuka da hawaye shine nahi bai amfanar da ni ba sai ce alalaita shababa udu yawman ina ma dai a ce ƙuruciya ta dawo wata rana fa ukhbirahu bima fa'ala al-mashib sai in ba ƙuruciya labarin abin da tsufa ta tsufa ya mini Eh, shi yasa shi wancan da rayuwar shi da ya tuno ƙuruciyarsa ta arziki ce sai ya ce mai sai ya ce wallar shababu hamidatan ayyamuhu lau kana zalika yushtara aw yarji'u yace wayyo ƙuruciyar mu ta tafi hamidatan ayyamuhu amma kwanakin ƙuruciyar ababen yabo ne lau kana zalika yushtara aw yarji'u ina ma dai za a iya min cinikin shi in sake siya in nikin su in siya auyar ji ko su da kansu fa kullu yawmin wala yu'awwadu sannan ba za a baka misaya ba akwai abin da in ka rasa za a baka misliyarsa za a baka irinsa akwai abin da idan ka rasa shi za a baka kima za a baka kima sai a kintata ko fa kullu yawmin yamzi dukkan wata rana da za ta wuce wa kullu sa'atin tanqadi kowace awa za ta ƙare, wa kullu lahzatin tamurru dukkan wani sakon da zai wuce laysa fil imkani isti'adatuha ba zai yi wa a a dawo da shi ba ya tafi shi kenan yana tafiya shi kenan wa bittali la yumkinu ta'widuha sannan ko ba za a iya masanja maka a baka makofin shi ba so da ka yi amfani da shi shi kaɗai kake da shi وهذا ما عبر عنه الحسن البصري رحمه الله wannan shine abinda al-Imam al-Hasan basri rahmatullahi alaihi ya fassara mana ya faɗa mana da maganarsa bi qawlihi al da maganarsa wannan mai balaga yace ma min yawmin yanshaqqu fajruhu babu wani yinin da alfijirinsa zai keto illa wa yunadi face sai ya rika kira amma masu hankali kawai suke ji ai bahaushe ya ce mai hankali kawai ke gane sahun gogo a kasuwa mm. to shi ne wannan karatun shi ne wannan illa wayu yunadi ba to sai ta ɗauko wannan karin magana da bahaushe mai hankali kawai ke gane sawun goro a cin kasuwa in ya shiga cin kasuwa zai gane wannan sahun na goro ne wannan kuma na mai mata ne to shi ne irin wannan yabna adama wannan yinin yana cewa ya kai dan adamu ana khalqun jadidu ni fa sabuwa halitta ce fil innal jadida ni idza mastawla ya ala jadidin adin ya hulil bila kullun sababbi suke wa ala amalika shahidun sannan kuma nazo in yi shaida a game da me ka aikata a ciki na tazawwad minni kai guziri kai mun guziri fa inni idza madaitu domin ni idan na shuɗe la udu ila yawmin qiyamati ba zan sake dawowa ba wani sabo za a maka so da yau ba ta da alaka da jiya ba su da alaka ba su san junansu ba Kullum sababbi suke zuwa maka fil shi yasa abubuwan da kuma ke faruwa a cikin su ma wani zubin sai su zama ne sababbi eh. jiya wadata yau talauci jiya talauci yau wadata haka ne ko ba haka bane jiya lafiya yau rashinta, jiya rashin lafiya yau lafiya haka so daga al-ahwal allati taqa'u fil ayyam laha alaqatun bil ayyam yanayin da mutum yake tsinta kansa a cikin suna da alaƙa da kwanakin da yake ciki shi yasa ta tajaddadu al-ahwal shi yasa suka ce dawamul hali min al-muhal ko haka dawamul yawm min al-muhali ai yininka ba zai dawama ba to tunda ba zai dawama ba ashe haluka la dumu, yanayinka ma ba zai dawama ba to kai ka yi ƙoƙarin kanka abin da zai amfani wannan wa'azi ne mai girma ita ce khasisa ta biyu daga cin Za ba mun faɗi wani shi ne annahu madin wa hazirun wa mustaqbal a cikin wasailu taqribi ila ilmi tahzib juz'i na shida na kawo wannan na kawo wannan khasisar na kawo su guda hudu wanda suka karanta littafin za su guda hudu na kawo su to shi ne cikon wannan ne cikon su haka wani malami shi ma dama malam karzawi bai ce iyakarsu ba kenan sai ya ce mana min ku kalli mu kaji abin su ce min ha da abin da aka ce min ha to daga cikinsa akwai wasu kenan to daga kai ma ka je kila ka iya tunani ka iya gano ta hafisa hmm, in za ka iya na mushahata fil istilah Allah mu da ku ya taimake mu ya sa mu amfani da lokacin mu a cikin abin da ya yarda da shi wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh